honorable Abubakar Turabi Adamawa, welcome to the vote. shugaban riko kenan na jam'iyyar apc a najeriya cibbisi a kande yayin da ke mika tsayar jam'iyyar ga tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar yayin taron gangami da jam'iyyar ta yi a jihar adamawa don karban tsohon mataimakin shugaban kasar yayin wannan gangami tsohon gwamnan jihar bayelsa jihar da shugaban kasa goodluck jonathan ya fito mr timothy silva ya fi mika neman gafaran al'ummar ne jajalta bisa abin da ya kira kasa taɓa komi da ce ɗansu ya Our name is Assad at that time. It's gone in 2015. We will join hands with you to build our great country again. APC is In ba ku manta ba, ni da wasu gwamnonin Arewa a shekarar 2011 na fazzace ku kuma kuka amince mana kuka zaɓi ɗanmu to amma gashi ya kasa yin komi don haka ku yafe mu al'ummar Niger Delta ta fa umuce ni. da na zo na nemi gafarar ku kuma in shirya muku cewa za mu yi aiki da ku 'yan arewa tare a wannan sabuwar jam'iyyar apc don kawo canji da ci gaban ƙasa a cewar tsohon gwamnan jihar bayelsan to sai dai kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa a teku abubakar ya fai karin haske game da dalilan da suka sa ya fice daga pdp ya tara mu a nan yau na daya mukaddamar da kwamiti na riko na jam'iyyar mu ta jiya na biyu shine mu roƙe ku ku tabbata daga ran laraba kowa da kowa wanda yake goyon bayan jam'iyyar nan ya je an yi masa rijista ba mu fara kamfen ba duku idan mun fara kamfen za ku ji jawabi daga wurina amma APC ku zaurara amma da kun ga baro mangoro kunganni kunga modu sharif kunga asiwaju kola tiribu to kutapata chanji tana zuwa a nigeria kuma sai an yi ta canji tana zuwa a nigeria kuma sai an yi ta shi kuwa nasa jawabin gwamnan jihar adama murtalan yako ya ce yanzu kam an fa bude wani sabon shafi a fagen siyasar kasar mutanen adamawa mun haɗa kai in allah ubangiji ya yarda ba za mu sake don wani zalunci da abuja ba ko waɗanne ne suke waje in allah ubangiji ya ta zalunci su ya isa hakan nan su tsokane waɗanda ba a tsokana mun kokare mu mu kuma Allah ya taimaka mana mu rama akwai wani abin da nake da turanci a nan abin da muke roƙon Allah shine to ko shin ya NPDP ke ji da wani gangami na APC barista Eti Shehu da ke zama sakataren jam'iyyar a jihar Adamawa ya ce su fa ba su razana ba ko da yake sun fada mu da ficewar Atiku ba zan ce ba zai nakasa jam'iyya ba amma kuma ina so kai la'akari da akwai kuma wayanda suka shigo kuma siyasa dama haka take to ni kan ban tabbatar ba saboda ban ga wani abin tsoro a ciki ba siyasa haka take ta gada ba za ka ce domin wani shi zai sa ka fadi zabe kuma wani shi zai sa ka ci zabe ba ya danganci abun da aka yi wa al'umma sai abun da mutane nake so su la'akari da shi waɗanda suke cikin ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya